الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بركة مدونة يمتينا لاربا شايا دقريه أولى ثلاثة الشدة إجراء دي دي دي دا بيرغ وتنشاد ما كن دي قباتا من سايا كارشان باب وداء الصاحب ووصيته هو وصيته عند فراق هرم فارك راتوء باب دكي بي مس الاستخارة والمشاورة to amma za mu faro daga farkon babin saboda kwata-kwata abin da muka karanta bai fi aya hali ce babu listikharati wal mushawarati babin da yake magana akan neman zaɓi a wajen Allah subhanahu wataala da kuma shawartar ƴan uwa farko ka nemi zaɓi a wajen Allah ta hanyar yin abin da sunna ta tabbatar wanda ake kira da salatul istikhara da kuma du'a istikhara a wajen musulmi malamai sukan cewa ma qabal mustakhiru wa ma wanda yake bawa Allah zabi ba zai taba tabewa wanda kuma yake shawartar ƴan uwansa musulmi ba zai taba nadama cikin aikinsa ba ko Hausawa suka ce me neman shawara aikinsa baya baci sai dai wai ba shi da sirri da haka shawara abu ne mai kyau ballantana kuma istikhara shine bawa Allah subhanahu wata'ala zabi akwai karerai da yawa akan abin da ya shafi istihara musamman a kasar Hausa akwai istikara da bokaye suke wa mutane ƙarya ce ba wata istikara da take da alaka da carbi akwai istikara da malaman tsubbu suke wa mutane su ce wai za a yi wani mafarki ƙarya ne ba wani dalili da ke nuna cewa istihara tana da wata alaka da me mafarki babu kuma istikara ba a yi wa mutum shi kana takamar wani tsarki kake da shi tsarkin ka dai bai kai da yana annabi ba amma bai taɓa wani istihara ba sai dai ya koyar ya ce ga yadda za a yi ka je ka yi wannan shine istikara ta asali jabir dan abdullahi ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna hurufan min al-qur'an Allah yana koya mana istihara saboda mahimmancinta daki daki dan mu iya irin yadda yake koyar da mu karatun alqur'ani daki daki dan mu iya yakan ce idza hamma ahadukum bi amr aw bi shay idan ɗayan ku yayi nufin yin wani al'amari ko wani abu yayi sallah raka'a biyu ba na farilla ba a lokacin da ya halatta ai nafila rana ko dare idan ka idar da sallan nan taka ko kuma ka yi tahiyyar ƙarshe kafin kai sallama to sai ka karanta addu'ar istikhara Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha aure ne safara ce zakai ta kasuwanci menene ko ma dai menene in ka zo daidai wannan gabar da kace anna hazal amra sai ka furta shi ka faɗe shi ko da larabci ko da yaran da ka iya khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hazal amra sai ka sake faɗar al'amarin sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasl aw qala ajilihi wa ajilihi fasrifu anni ni an waqdur li al-ghaidar da sallar ko kuma a tahiyyar karshe bayan ka gama tahiyyar kankace assalamu alaikum dubra sala to addubur kuma iri biyu ne addubur dakhili aw addubur al-khariji ma'ana karshen sallah ko karshen ta na ana fita daga ita ko karshen ta ana dabda a fita daga ita ko a ina malamai suka ce kai yayi daidai kai sau daya kai sau biyu kai iya bukatar ka ta biya in sau daya kai ana sa ran Allah zai amsa maka in ka sake yi ba kai kuskure ba in ka nanata ba kai kuskure ba ba wani hadisi da ya faɗa adadin iya yadda ake so mai istikara ya dakata ingatacce da haka in mutum ya yi sau malala gashin tinkiya har bukatarsa ta biya ba laifi in daga ɗaya bai sake ba bukatarsa ta biya ya yi ya bi sunna amma ka ɗauki ka saboda tsabar sakarci ka kai wani can aikin banza wai shi zai ma istihara kana nan kai damuwa ta dame ka shi yana can ya samu kuɗinka ya ci banza yana bacci yana munshari shari wai kana tunanin dare zai iya tashi ya maka wani abu me zai ma ma haka jildaka mislu bufrika haka larabawa suka ce ba abin da ke so sama jikinka kamar faratin hannunka domin bukatar ka kamar jikinka ne yake maka kaikai to yanzu ka gwada ka ga in jikinka ya nema kaikai ka ce da Allah wani so samun nan sai ya dage yana so sama ko dai susa ta yawa ko tai kaɗan ko ma yana susa inda ba nan kaikai yake ba ka rika a gyara dai nan haka larabawa suka ce ma haka jildaka mislu zufurika ba abin da ke iya so sama jikinka kamar faratin hannunka ba wanda ya san bukatarka da yadda ya kamata a roƙa a samu biyan bukata irin kai mai bukatar sai ka nemi sanin yadda ka'idojin addu'a suke da ladduba sai kai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun da haka dai wani ta sha wahala Allah ya sa mu gane qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa shawirhum fil amri ka nemi shawarar su cikin al'amari shawirhum fi'li ne amri dawa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri rahamar Allah ta sa ka zama mai taushin hali tattare da su ana nufin tattare da muminai tattare da sahabbai tattare da dukkanin wani ma musulmi manzo la mai saukin kai ne amma me yasa ya zama mai saukin kai rahamar Allah ce ubangiji ya tausasa halayyarsa dan shi ma ya tausasa wa bayi ya tausasa wa mabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce walau kunta fazzan qalbi da ka kasance mai kaushin hali mai mugunta mai keta lan faddu min hawli sai su tarwatse su bakka domin dan adam baya zamowa da mai kaushin hali baya zamowa da mai keta ko da shi maketacin ne amma baya aka fa anhum ka yafe musu in sun ma ba daidai ba wastaghfir lahum ka roƙa musu Allah ya gafarta musu zai gafarta musu in ka sa baki walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim alƙawari ne Allah ya in dai kai laifi ka ce Allah ya fe mun manzon Allah ya sa baki yace ce Allah ya fe mai za a yafe wannan kuma darajar ta sahabbai ce kadai domin kai yanzu duk yadda zaka ce Allah ya fi mun manzo Allah ba zai sa baki ba dan me baya na, baya na. sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka Allah madaukakin sarki ce wastaghfir lahum ka roka musu Allah ya gafarta musu wa shawirhum fil amri kuma ka rinka neman shawara su kaga wannan ma darajar sahabbai ce kai yanzu za a shawarce ka annabi ya ce wani da Allah dan madigawa din kowa na ɗan adaka wannan, kowa na ɗan ɗaya daga cikin unguwannin Kano ko ma wajen Kano a yanzu dai a ce ana neman shawararka ai baka isa ba amma waye isa Bakrin Umar Uthman Ali عشرة المبشرون بالجنة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار da haka Allah ya ce wa shawirhum ka nemi shawara su fil amri cikin al'amari lafazin al'amr anan wasu malamai suka ce al'amrud dunyawi kamar yadda bayani ya gabata al'amarin duniya domin al'amari ne na addini to wannan babu mai ta cewa a cikin sa sai Allah sai manzansa amma al'amarin duniya na yau da gobe to an ba manzo Allah izini umarni ma ne ya shawarci sahabbai shi yasa zamu ga a yakin badar lokacin da annabi ya tafi da sahabbai ya aje su a wani sansani sai ɗaya daga cikin sahabbai yake tambayar sa sunansa Hubab ibn al-Munzir yace ya ma'aikin Allah wannan masaukin da ka zo ka aje mu anan shin umarni ne Allah ya baka yace ka aje mu anan ko kwa dabara ce ta yaki irin taka sai yace gaskiya dabarar yaki ce ba Allah ya sa ni ba sai yace to ni kwa ina ganin dai dabarar yaki ce mu tashi daga nan mu koma can yafi dacewa manzo Allah ya bi shawarar sa ta da runduna ya maida ita wani waje kaga wa shawuruhum fil amri lokacin da aka je sulhul hudaybiya annabi ya ba wa sahabbai umarni cewa ku yi me ku soke hadaya mu koma madina suka ji abin yayi musu nauyi duk ba wanda ya tashi ya bi umarnin fa dukka annabi ya tashi ya shiga gida wajen nana ummu salama ya ce mutane ina tsoron sun halaka ina jin tsoron kada Allah ya musu ruwan duwatsu ya kashe su yanzu na yi musu umarni ba su ba ta ce me ya faru na ganin shawara je ka kai ka fara yi da na gaba ake ganin zurfin ruwa ba sai ka ce musu komai ba kar ka sake ce musu komai je ka kai kai aski ka soke abin hadaya ka ka gani yana zuwa da kowa sai tashi wannan shawara ce ko a wani lokacin kaga a shawarci maza a wani lokacin a shawarci mata saboda kowannen su suna da daraja radiyallahu anhum wa radu wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wa amruhum shura bainahum su muminai al'amarin su shawara ne a tsakaninsu kalmar shura masdari ne daga shawartuhu ushawiruhu mashwaratan wa shuratan kamar zikira kamar bushra to haka nan ma shura alawa wazni fu'ula imam an-nawawi ce ayyata shawaruna bainahum fihi musulmai suna shawara a tsakaninsu fihi cikin al'amarin addininsu ko cikin al'amarin addininsu wanda wahayi bai sauka a kai ba an gane ko da haka al'amari na addini iri biyu ne akwai wanda yake babu hu maftuh ana iya tattaunawa a cikin sa akwai wanda kuma babu hu muglaq kofar abu a rufe take ba ka da ta cewa sai abin da Allah ya ce sai abin da manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wasu malaman suka ce a al'amarin yau da kullum kofar sa buɗe take a yi shawara amma al'amarin addini to wannan kuma sai abin da Allah ya ce sai abin da manzo Allah ya ce وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله amla da manzansu suka zartar da wani al'amari kaga wannan al'amarin wanda babu mai zartarwa yara a ce kana da wani zai wannan dangane da ayoyin da malai a suratu ali imran da ayi cikin suratu shura wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun dangane da hadisi malai ce an jabirin radiyallahu anhu qala an karɓo daga jabiru dan abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yu'allimuna al-istikhara yana sanar da mu yadda ake bawa Allah zabi yadda ake yin istihara fil umuri kulliha cikin al'amura baki daya kasurati min alquran kamar yadda yake karantar da mu ko yake koyar da mu sura sura ta alqur'ani ta fuskar ba da mahimmanci, annabi yana bawa addu'ar istihara mahimmanci. yadda yake wa koyar da karatun alkur'ani mahimmanci ta fuskar a ga mutum ya fahimta babu zuku babu gaggawa to haka manzo Allah yake koyar da me addu'ar istihara babu gaggawa a ciki an gane ko kamar yadda in zai karantar da surorin alkur'ani baya musu gaggawa wasu a dora musu aya bibbi sai sun iya ƙara wasu aya biyar wasu goma gwargwadon fahimta amma dai ba za a ƙara ba sai ka iya to haka annabi yake koyar da addu'ar istihara daki daki dalla dalla filla filla to kaga da wannan zaka gane istiharar yan tsubbu da istiharar malaman a ci da buguzan wanda su ba sa koyarwa ɗaliban su istiharar laƙani ne sirri ne shi ma daga wajen babansa ya gada ko daga wajen shehunsa laƙana ma akai da haka ba zai taɓa koya ma ba saboda kasuwanci ce kuma ƙarya ce wallahi ba istihara ba ce wayo ne kawai ba ismin layil azam ne ismu dabara ne na a samu kuɗin mutane ne domin in dai malami na Allah ne yake koyar da wani abu kuma ya san wannan abin ana bautawa Allah da shi to ai ya san shi watan wata rana zai mutu watan wata rana baya nan to yanzu shi baya wa Allah kishi yana tunanin in ya mutu a daina bautawa Allah in dai Allah yake so yana wa Allah kishi yana so ya ga an bautawa Allah to zai koya wa wani zai koya al'umma zai baje kowa ya sani ta yadda ko yana nan ko baya nan al'umma za ta ci gaba da bautawa Allah shi yasa manzo Allah ba abin da ya boye komai da yazo da shi dalla dalla filla filla haka yace alam ati biha bayda naqiya ban zo muku da al'amarin addini fari tas ba Allah yazo da komai fari kal tas kamar rana a tsakiyar wuni kamar wata a daren goma sha hudu ba wani abin da yake a boye cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka jabir yace yana koyar da mu istihara cikin al'amura baki daya to lafazin fil umuri kulliha cikin al'amura baki daya ba a togace komai ba komai ana istihara game da shi sai dai malamai suka ce komai din banda wanda ya shafi shari'a banda wanda ya shafi farillai an gane ko yanzu misali mutum ne zai je aikin haji sai ya ce bari in yi istihara kana da bukatar istihara aikin haji aikin Allah ya zaban ma mutum ne zai yi sallah azhar ko la'asar ya ce to bari mu yi istihara mu gani in tayi mu yi in ba ba kan mu yi kana da bukatar istihara a salloli da haka inna Allah tsafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ta cire waɗannan daga ciki tuna Allah ya riga ya maka zaɓi game da sha'anin addini game da sha'anin farillai da wajibai su kan ba ka da bukatar sai an yi istihara da haka malamai suka ce fil umuri kulliha amun urida bihi al-khusus da haka ce cikin al'amura baki daya am amma a karkashin sa akwai al-khusus ce fa innal wajiba wal mustahabba la yustakhar fi fi'lihi ma domin abin da yake wajibi ko mustahabi ba a istihara idza yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce da mu in ji Jabir idza hamma ahadukum bil amri in dayan ku yayi nufin wani al'amari falyarka rak'atayn min ghairi al faridati yayi sallah raka biyu amma ba na farilla ba thumma liyaqul sannan yace kaga da yace yayi sallah raka biyu ba na farilla ba wannan ya nuna maka sallar istihara ba a raka'a daya sallar istihara ba a raka'a hudu wa yaqifa inda amrihi wa nahyi raka'a bi ake tal in dai sallar istihara zaka yi sannan ba a togace lokaci ba ba a iyakance lokaci ba ko da rana kai ta tayi ko da maraice kai ta tayi ko da daddare kai ta tayi domin Jabir bai ce ya ce mana a lokaci kaza lokaci kaza a kawai ya ce mu yi sallah raka'a biyu banda tafarilla tafarilla ma'ana kaga ba za ka yi sallah asuba ba duk da ita raka'a biyu ce kuma sannan biyo da addu'a istihara domin ita nan sallah raka'a biyu ce amma ta farilla ce da haka sai ka nemi wata raka'a biyun ta daban ita kuwa ba ta farilla ba shine falyarka raka'ataini min ghairi al-fariḍa yayi ruku'u ruku'u guda biyu ba na farilla ba abin nufi ya sallah raka'a biyu cika ku ba na farilla ba sannan ثم ليقل inni يتي اللهم إني أستخيرك بعلمك يا الله ني إنا نيمن زابنك دن dan دن ka to a nan dan iliminka jumla ce ta aliliya ko kuma a'a ma'ana baɗin nan da take ciki ai bi sababi ilmika ma'anarta take ko kuma a tawassalu ko asta'inu bi ilmika ina roƙonka dan iliminka ko ina roƙonka ina mai neman kamun kafa da iliminka duk biyun malamai suka ce zai yiwu an ba wa Allah zaɓi ne dan an san shi ya sani wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu duk kaifin hankalin mutum duk iliminsa duk gogewarsa a rayuwa akwai abubuwan da suke shige masa duhu bai isa ya san su ba abin da zai faru gobe ba wanda ya isa ya san me zai faru gobe amma ta dari ma za ta kasibu gada ba wata rai da ta san me za ta aikata gobe yanzu ne kai kake tunanin cewa za ka wayi gari gobe zan je kaduna zan je kaza zan yi kaza amma ni ne wannan amma sanin hakan zai faru ko ba zai faru ba wannan sai Allah ta yi goben ka tashi baka da lafiya ta yi ka tashi da wani uzuri ta yi tafiyar ba za ta yi ba ta yi ma wani haɗari ya faru abin Allah ya kiyaye ta yi a tashi magarin ba lafiya duk komai na iya faruwa wa ya san me zai faru gobe sani na hakika sai Allah madaukakin sarki masanin gaibu to da haka na baka zaɓi Allah dan na san kai ka sani kenan wannan yana nuna bawa wanda bai da ilimi zaɓi ya zama me ya zama wawanci ya zama molanka ka ce wani zaben mun kaza abin da zan yi gobe to ai bai sani ba shi kansa bai da ilimin game da kansa ballanta sannan kuma malamai suka ce a lokaci guda wannan yana nuna tawassuli da sifofin Allah subhanahu wataala domin ilimi sifa ce daga cikin sifofin Allah da ka tawassuli ne Allah ina baka zaɓi kuma ina mai kamun kafa domin me domin istikhara abu ne wanda yake da alaka da ilimi to bari ai tawassuli da sifar Allah ta mai ilimi domin abin da ake nufi kenan da walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye in kun tashi roƙonsa ku roƙe shi da su duk bukatar dan adam ba a rasa wani suna daga cikin sunayen Allah da mulki ne yana daga cikin sunayensa al-maliku an gane ko idan arziki ne yana daga cikin sunayensa ar-razzaqu an gane ko idan ɗaukaka kake nema yana daga cikin sunayensa al-azizu fabtagu ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata لله jami'a fabtagu عند الله الرزق wa abuduhu washkuru اليه ترجعون turja'un da ka sai ka kama sunan da yake da shi sai kai tawassuli da shi dan bukatar ka wacce ta dace da wannan suna ba kuma ana nufin kai wuri dan sunan ba ya alimu ya alimu ya alimu ya alimu domin malamai suka ce na farko wannan bai zo ba cikin sunnar annabi kuma wannan bai bada ma'ana ba duk zikirin annabi jumla ce mufida jumla ce mai cikakkiyar ma'ana domin yanzu in kace ya alimu kaga kira kai ya din ta farko harfin nida'i ne alimu kuma suna ne daga cikin sunayen Allah to muqaddara ka ce ya alimu ya mai ilimi sai ya ce na'am sai ka saki cewa ya alimu ya mai ilimi na'am ya alimu ya mai ilimi na to yanzu baka ce komai ba wannan yayi wannan kaga bai yi kama da ladabi ba bai yi kama da tsari ba ko mutum ne dan uwanka wani, na'am wani, na'am wani, na'am to abinda da duk wanda zai zikiri wanda yake zikirin Allah Allah Allah to kaddara yana ta cewa na'am na'am kai kuma yanzu baka ce komai to yanzu ya zama ladabi ko wasa ya zama wasa Allah kuma ba a masa wasa to da ka ka'ida ya ƴan uwa zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga jumla ce cikakkiya mai dauke da ma'ana da aka ce mu tawassuli da sunayen Allah sai mu koma mu gaya ya manzo Allah ya tawassuli da sunayen Allah ya Qur'ani ya koya mana ake tawassuli da sunayen Allah wajen neman biyan bukata ga addu'o'i nan da yawa ربنا ربنا ربنا din nan na ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد kaga an yi tawassuli da Allah baya mai saba alƙawari. an yi tawassuli da cewa shi jami'in nasu ne li yawmin la raiba fihi amma nan fa duk addu'a bata fito ba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana to addu'a ta fito tawassuli da rububiyya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal saboda wahablana ka bamu muna neman baiwa kuma innaka antal wahab kai mai baiwa ne rabbi gifilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal kaga habli innaka antal wahab to da haka wannan yana daga ladabi ko tsari na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da qur'ani ya koyar yadda ake tawassuli da sunayen Allah da haka nan ma cikin addu'ar istikhara akwai tawassuli da sifa daga cikin sifofinsa wanda ta kunshi sifa ta kunshi mai suna shine ilm akan ce alim mai ilimi alim mai ilimi duk suna ne sannan kuma sifa ce da ka bi ilmika ina neman zaɓinka da iliminka ko dan iliminka wa astaqdiruka bi qudratika kuma ina baka wa astaqdiruka ina neman ikonka bi qudratika saboda ikonka da isarka kaga astaqdiru bi qudratika kai tawassuli da qudra wa as'aluka min fadlika al'azim kuma ina roƙonka daga falalarka mai girma an gane ko ko wa as'aluka ina roƙonka min fadlika daga falalarka al'azim ya mai girma domin kalmar azim din za ta iya yiwa sifa ce ta fadl za ta iya yiwa sifa ce ta shi Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim ko karim to idan muka ce rabbul arshi alkarimu karimu din ya zama sifa ta Allah amma rabbul arshil karimi to ya zama alkarimi din sifa ta al'arshi kowanne kuma alkarimu din ne fa innaka taqdiru domin kai kana da iko wala aqdiru ni kuma bani da iko to nan kuma me kenan kaskantar da kai yana daga cikin ladubban addu'a ka nuna baka isa ba an gane ko ka nuna baka isa ba ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangijinku kuna masu kaskantar masa da kai kuma kuna masu ɓoye tattaunawa tsakanin ku da shi ta addu'a wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl bil ghudwi wal asal to da haka wannan shine al-hadamu min an-nafs mutum ya nuna bai isa ba a gaban Allah to shi kuma sai ya nuna ya isa amma in kana jin ka isa to sai ya kyale ka da isarka kuma kai ka san ƙarya kake baka isan ba da haka kaga addu'a dubba na addu'a sun kunshi dukkanin sharuɗa da ake so mutum ya cika wajen roƙon Allah kaskantar da kai tawassuli duk gashi fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu kuma kai kana da ilimi wala a'lamu ni kuma bani da idan wanda yake yin wannan addu'ar kuma malami ne fa wani sai ce to ai ya ce Allah yana da ilimi shi kuma bai da ilimi kuma fa malam ne ai bil muqaran wala muqarana in za a haɗa tsakanin ilimin duk duniya ma da na Allah ai ba komai duk jahilai ne mu ko ba haka ba domin ya ce wa ma utitum min ilmi ba mu ba ku komai ba na ilimi sai kaɗan in za a haɗa da naku da namun ku ba ku san komai ba to haka nan kila wani ya ce to wana kila shugaban ƙasa a cikin istikararsa kuma ya ce wa taqdir wala aqdir kana da iko ban da iko ai in za a hada da ikon Allah da duk wani wanda aka ara wa iko bai da iko Allah ne mai iko wa anta allamul ghuyub lalle kai ne cikakken masanin abin da ke boye to in ku Allah ya san abin da ke boye min babi aula ya san abin da ke me sarari dan ka ji anan ba a ce wash shahadati ba a sauran ayoyi sai a ce alimul ghaibi wa shahadati anan ku sai aka ce boye kawai ba a hada da shahada ba to dan a nuna maka min babi aula in dai ya san abin da ke boye to min babi aula ya san wanda yake a sarari to sannan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah in dai ka san wannan al'amari khairul li alheri ne a gare a wata ruwaya ta Imam al-Bukhari da aka zo daidai nan yace thumma yusammi hajatahu sai ka ambace bukatar taka ba tare da sa anna hadha al-amra ba al-amra din anan a madadinsa sai ka faɗi bukatarka idan aure ne Allahumma in kunta ta'lama anna hadha zawaj ba ba amra ba in kasuwanci ne Allahumma in kunta ta'lama anna hadha hadhihi tijara an gane ko in tafiya ce anna hadha safar khairul li fi dini ila akhirih ma'ana dai kalma amru kana da damar ka cire ta ka ambaci bukatar ka karara kana da damar kuma ka batta haka khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri in ka san wannan al'amari ya ubangiji alheri ne a gare ni cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na an gabatar da addini akan rayuwa domin addini shine gaba da rayuwa ana rayuwa ne dan a bautawa Allah an gane ko da haka bautar Allah ita ce kashin baya ita ce gaba da komai wa aqibata amri kuma in sannan kuma sai aka ce wa ma'ashi da kuma rayuwata domin addinin musulunci ya kula da mu'amalar bawa tsakaninsa da mahalicci da kuma mu'amalar bawa tsakaninsa da ƴan uwansa mutane babu gidajen addini bane ba akwai haƙƙin Allah shine na farko sai kuma haƙƙin mutane shine na biyu wa qulu nasi husna wa aqibatu amri da kuma ƙarshen al'amari na aw qala ajilihi aw qala ajili amri wa ajilihi mai ruwaya yace ko kuma annabi yace da kuma farkon al'amari na da sa ajil na farko ajil na ƙarshe mana idan wannan al'amarin nawa farkonsa da ƙarshensa ya ubangiji ka san alheri ne a gare ni a duniya ta da addini na faqdurhu li to ka ƙaddara mun shi mana ka hore mun samuwarsa sa yassirhu li sannan ka huwace mun sa, ko aukuwarsa thumma barik li fihi sannan kai mun albarka a cikinsa wa in kunta ta'lamu in ku ka san anna hadha al-amra wannan al'amarin sharrul li sharri ne gare ni fi dini cikin addini wa ma'ashi da kuma rayuwata wa aqibata abri da karshen al'amari na aw qala ko kuma kace mai ruwa ya ce don ko annabi ya faɗi wancan ko ya faɗi wannan ko ka ce fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri ko ka ce ajilihi wa ajilihi farkon al'amarina da ƙarshen al'amarina kaga dai shine dini wa ma'ashi wa akibata amri din to in ka san sharri ne wannan al'amarin gare ni fasrifhu anni ka raba ni da shi ko ka kautan min da shi wasrifni anhu ni ma ka kautar da ni daga shi waqdur kaira ka kaddara min alheri haifu kana a duk inda yake thumma ardini bihi sannan ka yarda gane ko qala mai riwaya jabir yace wa yusammi hajatahu kuma ya rawa ko anna hadha amra amra dinnan da haka malamai suka ce wannan yake nuna cewa istihara dai ma wannan addu'a ita ce wacce ta tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake yin istihara da ita sannan kamar yadda muka faɗa a farko baka ji ba inda aka ce sai yayi wani a'a kawai yadda malamai suka ce idan al'amarin Allah ya baka zaɓi to sai ya sa maka natsuwa kuma idan akwai wata wahala cikin faruwar abin sai Allah ya sauƙaƙe maka domin ka ce faqadurhu liwa in wasu ma suna shan wahala kai in kai istihara sai ka kai cikin sauki Allah ya huwace maka me ya ja saboda kai istihara amma idan al'amarin babu alheri a ciki kuma to sai ka ji Allah ya cire maka shi daga ranka kamar a zare gashi daga man shanu silin gashi daga man shanu idan wata soyayya ce ta kama ka ta rike zuciyarka take jijita ka in ka tuna he ka ji kamar za ka mutu anya inda wance in ba wance ko zan iya rayuwa anya ba zan fada rijiya ba sai ga kuma ke salin alin kuma ka zo ka manta da ita ko labarin ta ma baka so ka ji amma da unguwar unguwarsu ma so kake ka ci an faɗe shi ba ma ita ba ba ma gidansu ba ka zama majnunin laila al bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wannan shine hadisi kwaya ɗaya tilo a babin istihara kuma shine dai wanda malam ya kawo shi anan yana cikin sahih bukhari da haka idan wanda suke yin wata istiharar da ba wannan ba suna da nasu hadisin suna da tasu madogara to sai su fito su karantar da al'umma su ma su faɗi aina suka ga tasu istiharar da ake daga carbi daga ladan zuwa mamu ko ba haka ba da istiharar da ake yi a ce za a gani a mafarki duk sai mu ji a ina aka samo su kuma me ake karantawa kuma ya ake yin su ga dai na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari daga sahabi jabir dan abdullahi Allah ya kara babu istihbabi dhihabi ila al-eid wa iyadati al-marid babin da ke biye wannan shine babin da yake nuna mustahabbanci na tafiya zuwa ga idi da kuma gaida mara lafiya ma'ana tafiya zuwa ga gaida mara lafiya wal hajji da kuma zuwa aikin hajji wal ghazwi da zuwa yaki wal janazati da zuwa janaza wa nahwiha da makamancinta min tariqin ta wata hanya war ruju'i da kuma dawowa min tariqin akhar ta wata hanyar daban li taksiri mawadi'il ibadati domin mutum ya yawaita wajajen ibada wannan shine tarjama gata da tsawonta amma a cikin ta akwai ilimi mai yawa babun babi kenan istihbabu dhihab mustahabbi ne tafiya to kalmar mustahabbi a zaurancen malaman usulul fiqi yanzu ka ce kaza mustahabbi ne ana nufin ba me bane ba wajibi bane ba wajibi bane an so dai ayi in an yi akwai lada in ba ai ba kuma fa ba zunubi wannan shine ka'idar istihbab ko abin da kalmar mustahab take nufi a yaren malaman usulul fiqi to amma a nan malam da ya ce mu duba mu ga abubuwan da ya ambata shin kowanne ne ba wajibi ba ba haka bane ba ba haka bane ba to da haka anan uzurin da ake wa malam sai a tantance a gani wanne ne ba wajibi ba sai ka ce to mustahabi ne wanne ne wajibi sai kai bayanin yadda ya zama wajibin mutum kawai ba zai zo ya dauki wannan ya ce imamun nawawi ya ce mustahabi ne zuwa idi da haka ya daina zuwa idi in ya ga dama ya je in bai ga dama ba zai je ba ce saboda me ce ai mustahabi ne haka imamun nawawi ya ce babu istihbabi zihabi ila al-idi kaga wannan ba daidai bane ba kuwa duk da cewa da yawan malamai sun ce zuwa sallar idi karama ko babba sunna ce mai karfi bai kai wajibi ba amma wasu malaman suka ce wajibi ne kuma waɗanda suka ce zuwa idi wajibi ne sun fi waɗanda suka ce ba wajibi ba ne hujja da dalili domin ba maganar ce dalilin ne dalilin da ke nuna cewa zuwa idi wajibi ne sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya faɗa cikin littafin al nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a yake cewa dalilin da zai nuna maka cewa zuwa idi wajibi ne idan idi ya haɗu da juma'a idan idi ya haɗu da juma'a wanne ake wanne ake bari idi ake a bar me juma'a in dai idi ya haɗa wa annabi da juma'a ko idin karamar sallah ko babba to idin yake sai ya bar juma'a to ko inda idi ba wajibi bane ba yadda za a yi kori me wajibi dan juma'a ba wanda ya ce ba wajibi bace daka yana daga cikin alamar da zai nuna maka kaza wajibi ne kaga ya kori wani wajibin wajibi shike kora wajibi amma sunna bata kora wajibi mustahabi baya kora wajibi yanzu ka taba shafa'i da wuturi kafin magariba to me yasa baka yi haka ba saboda shi shafa'i da wuturin ba wajibi bane magariba kuma fa wajibi ce kaga kenan wacce bai da wuturi ba zai kori magariba ba amma ita ta kore shi yanzu yau da zaka yi magariba ka sai kai bacci ka kin shafa'i da wuturi kana da alhaki amma yanzu ka wura ba shafa'i da wuturi ba ma tun daga farkon dare kai ta sallah har karshe amma ba kai magarba ba Ka yi laifi ko kayi daidai yi laifi babba to da haka mala albani ce wannan shine hujja karama da zaka iya gano cewa maganar cewa zuwa idi ba wajibi bane ba gaskiya bane ba malamai dai Allah ya ji kansu da rama sun faɗa haka amma dalili nasi zahiri ya nuna cewa ba haka bane annabi idan ya je sallar idi ranar juma'a in sun haɗu sai ce to mu fa inna mujammi'un mu fa hadiwa zamu daga idi ba za mu dawo juma'a ba fa wanda ya ga dama ya je biyun amma mu dai ɗayan muka zaɓa ɗayan ba za mu ba to shin in ba ba kuma ana azhar wasu malamai suka ce sai azhar wasu malamai suka ce ba za a yi azhar ba asali shine ai azhar saboda daman juma'a in an yi ta ne ba a ne to tunda baka yi ta ba sai kai me azhar yanzu ranar asabar azhar kake ko juma'a me yasa kai kai azhar saboda baka yi juma'a ba amma ran juma'a kana azhar me yasa baka azhar saboda kayi juma'a to ita juma'a in an yi ta sai a bar azhar amma in ba a yi ta ba fa sai a yi azhar to a ranar idi in kai idi baka yi juma'a ba wanda shine sunna ka je idin kar ka je juma'ar to da baka je juma'ar ba kuma sai kai azhar Allah ya samu gani. To haka nan wa iyazatil marid zuwa gaida mara lafiya. Shin zuwa gaida mara lafiya wajibi ne ko musabi ne? shi kan musahabi ne da haka maganar imamun nawawi anan tana nan amma idi a can kam a idi wajibi ne amma zuwa gaida mara lafiya mustahabbi ne kuma malamai su ce fardu kifaya idza kama bihi al-ba'd saqata al-ismu 'an al-baqin idan wasu suka je sun dauke wasu in ma duk ba a je ba shi dai wannan ba a iya cewa mutane sun yi laifi amma an bar falala mai girma an bar sunna mai karfi hadisai da yawa suna bayani akan falalar zuwa ga da mara lafiya annabi ya ce duk mai zuwa ga da mara lafiya akan titin aljanna yake tafiya ko da mara lafiyan nan fa kofar wambai yake ka taso ka biyo kofar wambai to yanzu Allah ya ce mala'iku su ɗauke wannan titin na kofar wambai su shimfiɗa maka firdaus Street firdaus Road abin nufi da za ka mutu yanzu ka mutu a titin amma shi mutumin naka sai ya ɗauka lokacin da ya biyo titin kofar wambai zai je dubiyar mara lafiya har yanzu yana na a kofar bai ai tunanin tuni ya canja amma ba da ida zaka gani ba da imani zaka gani ka gaskata as-sadiqul masduq haka ya faɗa aidul marid fi makhrifatil jannati hatta yarji me zuwa gaida mara lafiya yana kan titin aljanna har ya je ya dawo to sannan malamai suka ce za mu fahimci ya ake so mu je gaida mara lafiya a lafazin da ake amfani da shi din na ma'anar zuwa gaida mara lafiya iyada iyada iyada daga ada ya udu ne shi mara lafiya ba sau ɗaya ake zuwa gaishe shi ba so ake kaje ka sake zuwa ka sake zuwa ka sake zuwa har Allah ya tashi ka faɗarsa shi yasa ma kalmar zuwa gaida mara lafiya kokkomawa take nufi da larabci ba daga na ake cewa idi idi ba idun bi ayyati halin utta ya'idu bima mada au bi amrin fika tajdidu id abin da yake maimaitawa kaga idi ji shekara sai ya maimaita saboda haka aka ce masa id zuwa gaida mara lafiya so ake aita maimaitawa saboda haka aka ce da ita iyada aje a koma aje a koma kaba me yasa ba ma yi mu je mu koma saboda mun sa wa kanmu wata al'ada duk da tana da kyau amma ta yi kokari ta yi tasiri a zukatanmu da wanda zai je dubiyar da wanda za a je duba har ma mun manta da ladan Allah ita muke kallo al'adar sai mun kai wani abu ba laifi bane in ka je ka ga da dan uwanka ka kyautata masa amma wannan ba shi bane asali in zaka je duba mara lafiya koyi addu'o'in da ake na gaida mara lafiya ya fi kai masa lemu da ayaba wani ma mara lafiyan ba yi da lafiyar cin lemu da ayaban ka bai ma san ka je ba amma ga abin da annabi ya ce mana ga addu'ar da in dai ka je kai wa mara lafiya ko cutar ajali ce sai ya ji sauki sannan ya mutu ma'ana sai ciwon ya yi sauki sannan ya mutu to ballantana kuma in ba cutar ajali ba ce in ba cutar ajali ba ce kuma zai tashi shine in ka je gaida mara lafiya yi kokari in ka samu dama je ka daidai kansa wajen filon ka zauna kusa da kan alullah al'azima rabbul arshil azim an yashfiyaka as'alul kana irgawa har sai kai bakwai as'alullah al'azima rabbul arshil azim an yashfiyaka as'alullah al'azima rabbul arshil azim an yashfiyaka ko kai ana ji ko kai ba a ji an gane ko to wannan shine sunna wannan shine abin da ake so a kai wa mara lafiya saboda duk wani abu da za a kai masa amma kada ka ji na ce haka ka ɗauka to ai shikenan gaisuwa wajen mara lafiya in je kamar na fito daga ban ɗakin wanka alhalin kuma ka san yana da bukatar taimako kuma kai kana da abin da zaka taimaka masa a yi kokari kai biyan in biyan ta gagara yi waccan ɗayar ita ce asali wannan yasa zaka ga idan mutum yana tunanin sai ya kai lemo da ayaba sai ya kai kaza sai ya kai kaza to in ya kuke ya tafi sau ɗaya ba zai sake dawowa ko ba haka ba to kaga an karya sunnar aje a dawo aje a dawo aje a dawo a yawaita wa juna addu'a abu na gaba wal hajji istihbabu dhihab ila al hajji kenan mustahabbancin tafiya zuwa aikin haji to shin kowane lokaci ne zuwa aikin haji yake mustahabi wanda bai taba zuwa ba shin zuwansa menene wajibi ne kaga ba mustahabi bane to a nan kaga a maganar aikin haji akwai harshen damo wanda zuwansa ne na farko to wajibi ne tafiyarsa zuwa gane ko wanda zuwansa ba na farko bane na biyu ko na uku ko na malala gashin tinkiya to shi mustahabi ne wasu malaman suka ce a abin da imamun nawa yake nufi da nan ba wai ayyukan da ya ambata bane a ciki mustahabbin a'a yadda za a yi tafiyar shine mustahabbin in an bi ta wata hanya to a dawo ta wata hanya kamar yadda zai cika da shi to amma in mun ɗauka cewa wancan din yake wannan din yake nufi to maganar sa ba sai mun mata wani ƙarin bayani da sharhi ba in fa za ta ɗauki harshen dawo to mai mata bayanin dalla dalla in ya so kuma mu nema masa mafita da wannan magana ta biyu din Daka dai idan kai hajjin ka na farko ne to ba musahabi bane dole ne to kuma malamai suka ce in dai tafiyar dole ne to kiyaye dokokinta da ka'idojinta ma dole ne domin ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib ka'ida ce usuliya in dai wajibi ba zai yi ba sai da kaza to shi ma wannan kazan ya zama wajibi yanzu idan sallar farilla zaka yi alwalarta ce? farilla ce ita ma amma in sallar nafila zaka yi alwalarta ita ma ce? nafila ce faqis ala zalik in tafiyar aikin hajin ka na farilla ne to tsarin tafiyar ma farilla ne amma in tafiyar aikin hajin ka ko aikin hajin da zaka je kai nan sunna ne to tsarin komai din ma ya zama sunna ma la tatimmu sunnatu illa biha fa hiya sunna ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib ma la yatimmu almustahabu illa bihi fa huwa mustahab wa qis ala wal ghazwi haka tafiyar yaki yaki kuma mun sani cewa akwai na mustahabi akwai na farilla to haka shi ma wal janaza haka janaiza jana'iza kuwa ga baki ɗayanta in ga wani musulmi ya mutu kawai a tashi a bashi a ƙi tsayawa a yi masa sutura a kaza a kaza to duk mutanen garin sun yi laifi fardu kifaya ne amma in wasu suka yi to sun wakilci wasu wa ha da makamancin waɗannan min dariqin in ka tafi ta wata hanya wa rujo min dariqin aka ka biyo ta wata hanya me hikimar haka imamu ya ce li taksiru mawadi li ibada dan ka yawaita wajajen ibada kamar yadda za mu an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda yake كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا كان يوم عيد إذا رانا إيدي تزو كرما كو ببا خالف الطريق يكن ساب idan ya bi ta wannan hanyar ya tafi masallacin idi in zai dawo sai ya biyo ta wata malamai sun ƙari juna wasu su ce hikimar haka dan a nan ne aka samu hikima da tsari na a yi hanyar tafiya da hanyar me dawowa ko yanzu za ka ga titunan mu akwai hanyar tafiya akwai hanyar me dawowa suka ce hikimar da ta sa an a samu saukin turmutsutsu yanzu titi mai hannu ɗaya wanda ta nan masu tafiya suke biyawa ta nan suke dawowa za ka ga ya fiye me matsatsi gosulo amma idan aka faɗaɗa shi aka buɗa aka yi wa masu tafiya hannunsu masu dawowa hannunsu sai ka ga an daina me gosulo to da wasu malaman suka ce wannan hikimar ta sa na hanyar da yake fita daban hanyar da yake shigowa daban in zai je makka hanyar da yake shiga daban hanyar da yake fitowa daban in zai je sallar idi hanyar da yake shiga daban hanyar da yake fitowa daban waɗansu malaman suka ce a hikimar shine wai annabi ya sa turare mai kanshi to tunda ƴan wannan hanyar ma sun ji kanshin sa wannan su ma bari a san musu wasu suka ce hikimar shine ya bi ta wannan hanyar yan hanyar sun masa a sauka lafiya ya yi musu addu'a to yanzu bari su ma yan wata hanyar su samu albarka addu'a su sai rabu sai sake wasu suka ce a hikimar shine hanyoyin su masa shaida hanyar tafiya ta masa shaida ya tafi a ranar lahira hanyar dawowa ta masa shaida ya dawo wasu suka ce a hikimar shine da zai tafi la'alla wasu ‘yan adawa sun so su tare masa hanya Allah ne bai ba su sa'a ba to kila yanzu sun gano ina aka samu matsala bari su sake shiryawa to dabarar bari ya canji hanya kaga yanzu an sha an sha kansu hikimar waɗansu suka ce a'a aljanu sun fito a wannan hanyar da ka sun yi surkullansu bai kama annabi ba to bari ya canja hanya su ma ya bagarar da su ba ma mutane ba bari ya biyo ta wata hanya magana ɗai ɗai ɗai sai da aka magana sama da ashirin akan wannan gabar khalafat tariq yakan saba hanya me hikimar to ko ka san hikimar ko kar ka san hikimar sunna ce kuma in dai kai dan neman yardar Allah dan koyi ga manzon Allah duk hikimomin Allah zai ba Ibn Hajar yake faɗa a cikin Fathul Bari yace wa fi riwayatil Isma'ili a cikin ruwayar Isma'ili wanda shi ma ɗaya ne daga cikin almajiran Imam Bukhari yace kana idza kharaja ila al-Eid raja'a min ghairi at-tariq alladhi dhahaba fihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai je Idi yakan dawo ta wata hanyar da ba ta ita ya tafi ba to kaga wannan ya nuna kamar a idi ne amma kamar yadda na gaya mana wasu hadisan sun nuna ba idi ba kadai fita daga madina yakan fita ta wata hanya in zai dawo ya dawo ta wata hanya kamar yadda zamu ji hadisin na Aisha da zai shiga makka hanyar da ya shiga daban hanyar da ya fito daban da haka abin bai takaita kawai ga idi ba har sauran tafiye-tafiye shi yasa imamun nawayi shimfidar da faɗi yace hatta duba mara lafiya an so hanyar da ka bi ka dawo ba ta ita ba an gane ko hatta aikin haji an so hanyar da ka bi ka dawo ba ta ita ba to ban san ba yadda abin zai yi yanzu a tafiyar jirgin sama zai yi zai iya yiwa ina jin hanyar da jirgi yake bi tafi ba ta ita yake bi ya dawo ba amma dai ba da tabbas sai dai a tambayi pilot matuƙa jirgin sama fasalu ahla zikri in kuntu la ta'lamu amma a gwaru gwari yadda zamu ce ma iya cewa idan ka ka tafi misali ka hau Egypt ya kai ka to yanzu zaka dawo biyo ta Saudi inda zaka tafi an yi transit a a Egypt to yanzu zaka dawo in so samu ne yusha tale tale kai ko ta Nijar ne a transit ka karaso a mota dan ka rayu sunna amma dai in hakan bata faru ba ba a matsa ba dan kada wani ya ce to mala ya ce mu sauka a Nijar ai ta faɗa da Rawahu al-Bukhari Imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi قوله إمام النووي فدن سديتي خالف الطريق يكن صاب هنيا يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر abin nufi annabi yakan tafi ta wata hanya amma in ya tashi dawa ya dawo ta wata hanyar kuma ta daban wa ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yakhruju min tariqi shajarati ya kasance yakan fita ta hanyar da ake kira da tariqu shajarati hanyar bishiya wa yadkhulu min tariqil mu'arrasi in zai kuma shigo Madina sai shigo ta wata hanya da ake kira da suna tariqul mu'arras in zai fita daga Madina hanyar da yake bi sunanta me tariqu shajara amma idan zai dawo Madina kuma hanyar da yake biwa sunanta tariqul mu'arras to sai mu ji daga ina aka samu shajara wace shajara ce me yake nufi da mu'arras daga ina aka samu al-mu'arras malamai sun yi maganganu dangane da ash-shajara me sharhi doktor Abdulkadir Irfan yake cewa wala'allaha hiya ash-shajaratu allazi bi dhil hulayfa tayi wannan bishiyar da Abdullahi dan Umar yace ta ita annabi yake bi ya fita Madina tayi ita ce bishiyar nan wacce take wajen da ake kira da Zulhulaifa wanda duk wanda ya je Madina da nufin aikin haji zai ɗauko harami daga madina ya taho maka ya je zulhulaifa nan ne miƙatin mutanen madina to annabi idan zai fito daga madina daman wannan hanyar yake bi to ta yi bishiyar da ake nufi ita ce bishiyar zulhulaifa wanda kalmar zulhulaifa nau'i ne na bishiya zatu lahafa ake cewa wata bishiya ce mai yawan ganye to Laraba sai suke kiranta da zatu lahafa wajen sai ake kira da zulhulaifa saboda akwai ire-iren waɗannan bishiyoyin da yawa to da haka dai mai sharhi ce ta yi wannan bishiyar Abdullahi dan Umar yake nufi ta ita annabi yake fita in zai bar Madina idan kuma zai dawo sai biyo ta wata hanya allati kana ihramuhu minha wacce daga nan yayi harami kamar yadda ya zo a cikin hadisai masu tarin yawa a wani kaulin aka ce fala'allaha hiya shajaratu allati wulidat ko waladat tataha asma'u bintu umais radiyallahu anha tayu ita ce bishiyar da asma'u yar umaisu Allah ya ƙara mata yadda ta haihu a ƙarƙashinta yace ce qad rawa muslimun wa gairu haqiqa imam muslim da wannan sun rawaito hadisi mai lamba ta dubu 1209 cikin sahih muslim min hadisi aisha daga hadisin na aisha uwar mu'mina Allah ya kara mata yadda qalat tace nafasat asma'u bintu umaysin asma'u yar umaysu ta haihu ta haifuwa bi muhammad ibn abi bakr bi shajara danta muhammadu dan abubakar a gindin wata bishiya to wannan bishiyar wasu malamai suka ce ta yi ita ce a gefen hanya take ita ma na asma'u binta umayr asalinta dai matar jafar dan abu talib ce yayin sayyidina ali lokacin da ya shahada sai sayyidina abubakar ya aure ta ta haihu da jafar kuma ta zo ta haihu da abubakar da abubakar ya rasu ita ta yi masa wanka an gane ko to sannan kuma sayyidina ali ya sake aurenta ita ma ta haihu da shi ta haifar masa da sunansa yahaya amma dan da ta haihu ga abubakar shine muhammad ibnu abu haka malamai suka ce wannan yana daga cikin falalarta ta auri bi daga cikin asharatul mubashiruna bil janna bi daga cikin khulafa'ur rashidin kuma duk ta haihu da su ta auri aliyu ta auri abubakar asalin ta matar ja'far dan dan abi talib ne ja'far kuma wan sayyidina ali ne uwa ɗaya uba ɗaya to amma lokacin da Ja'far ya rasu Aliyu bai nuna yana santa ba ko ta yana santa amma tunda Abubakar ya shiga ya hakura dan shi yana girmama Abubakar ba zai iya ja in ja da shi ba ya bar masa ya aura duk da ya san matar wansa ce to amma tunda ya halatta kowa ya nema tunda tana eh, eh, eh, bayyana ga manema kowa yana da ikon nema zaka sayyidina Abubakar ya aure ta amma lokacin da na abubakar ya rasu kuma sai aliyu ya aure ta kuma wannan shi zai nuna maka cewa akwai kaunar juna tsakanin sahabban ba kamar yadda wawaye suke nunawa ba domin in kana kin mutum ba za ka auri matarsa ba domin yana daga cikin alamomin kauna in abokinka ya mutu ka auri matarsa dan ka rufa mata asiri ka rufa wa ƴaƴansa asiri ka rike su ba cin amana bane kamar yadda jahilai suke ɗauka akwai jahilin da suke cewa a ah, ko da man dai yana son ta tuntuni to kaddara yana son ta tintin in yana son ta tintin ma ya halatta aure ta ma bai halatta shin kana nufin duk macen da take da aure shikenan ba ba wani mai son ta sai mijinta abin da aka ce ba wanda ya halatta ya zaman aure da ita sai mijinta ba wanda ya halatta ya bayyana yana son ta sai mijinta domin a wannan lokacin hiya muharrama tahariman muakkata ita muharrama ce amma haramci na lokaci gwargwadon lokacin da take karkashin inuwa auren mijinta amma da zarar mijin ya sake ta ko kuma suka rabu to wannan da kana da dama bayan ta yi idda kuma ka aure ta balaka wannan asma'u bintu umaysi din ta haihu a gefen hanya ta haifa wa sayyidina abubakar da wanda shine muhammad ibn abi bakar to dan haka wannan asma'u bintu umaysin din lokacin da na kudar haihuwa ta kama ta a gindin wata bishiya ta haihu dan haka sai abdullahi dan umar yace manzo Allah yakan fita ta hanyar bishiya sai masu shari suka ce ta yi an gane ko a wani kaulin suka ce a'a ta yi wata bishiyar ce ba waɗannan bishiyoyin da aka ambata ba domin ba wani dalili da zai ce maka wannan bishiyar ce ko waccan ce wani ma zai iya shaci faɗi ya ce ta yi wata bishiyar ce ba waɗannan ko ka san bishiyar shin ana nufin aje a wata ibada a gindin bishiyar ba haka ga annabi isa ma a gindin bishiyar aka haife shi amma kana da damar ka je kai sallah a gindin bishiyar in ma kai kana da wani lada domin mahaifiyarsa Allah ya ce fa aja ahl maqad ila jiz'in naqlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nisyan ko nasiyan mansiya to sannan kalmar mu'arraf wacce ita ce hanyar da annabi yake bi ya dawo asalinta daga at-ta'arisu ne ta'arisi ne an-nuzulu min kwantawa karshen dare annabi ya kasance cikin sunnarsa idan zai yi tafiya da yamma to yakan kwana yana tafiya amma da zarar asuba ta kusa karshen dare sai ya kwanta ya huta gab da asuba kuma in an kira sallah ya tashi ya sallah wannan kwanciyar karshen dare ita ake kira da at-ta'aris to ita hanyar kamar a sunnance annabi yakan kwanta a ita in yayo tafiyar dare kan ya shigo garin Madina to shi yasa ake kiranta da dariqul mu'arras hanyar kwanciyar kanshen dare in annabi tafiyar dare ta kama shi ya biyo ta ita zai shigo Madina da haka dai wani in zai fita daga Madina yana biyo ta wata hanya in zai shigo kaga kenan abin bai takaita da kawai zuwa idi ba haka nan Abdullahi dan Umar yake wa iza da kala Makka idan manzo Allah zai shiga Makka da kala min as-saniyati al-ulya saniya shine hanya a tsakanin duwatsu guda biyu kuma wacce take tudu shi yasa ake ƙara kalmar uliya to akwai wata hanya da take tsakanin duwatsu guda biyu a makka kuma a tudu take in annabi zai shigo maka ta nan yake shigowa wa yakhruju min as-saniyati sufla in zai kuma fita sai fita daga ta saniyatu sufla ita kuma hanya ce ta tsakanin duwatsu amma ita kuma a kwari take haka in zai shigo ta tudu in zai fita kuma ta kwari kaga dai ya saba hanya zaka wannan sunna ce ko kai ne kai tafiya zaka shigo Kano in ka fita ta Na'ibawa to kyau kuma in zaka dawo inda hali dabara ce wannan ma sunna ce ba kawai ya ta sai Madina sai Makka ba kai kanka a rayuwarka ta yau da kullun kake dabbaka wannan akwai fa'idoji da yawa kamar yadda malamai suka ambata waɗansu malaman suka ce a sai dai in garin da annabin yake shiga ya fita ne to kai ne ma nan in za ka fita ka fita ta hanyar da yake fita amma Kano ko ta ina ma ka shigo ko ta ina ma ka fito in ka ga dama duro ta sama ko ba haka ba amma maka ko madina to in dai kana so ka raya sunna sai ka bi ta waɗancan hanyoyi in dai hakan zai yiwu muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu al-bukhari da imamu muslim suka rawaito shi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada Allahu akbar Allahu akbar